من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da mu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu yau kuma za mu ce ma dalilu shtiratil qabuli min alkitabi eh, wa sunna aka ce la ilaha illallah sharuɗan ta kafin su amfane ka sharuɗa bakwai ka san abin da take korewa kuma ka san abin da take tabbatarwa a na biyu muka ce zaman to kana da yaƙini har ta cikin na uku yau shine dalilu istirabil kabul ya zamanto ka karɓe ta har zuci ka karɓi kalman ba a baki ba dalilin sharɗanta wannan shar'i na alqabul min alkitabi daga alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mala yace ga amsa na farko qala Allah ta'ala fi sha'ani man lam yaqbalha game da wanda bai karbi la ilaha illallah ba ga abin da Allah ya ce uhshurul ladina zalamu ku tada waɗanda suka zalunci kansu da kafirci wa azwajahum da dangoginsu wa ma kanu ya'maluna wa ma kanu ya'buduna da abin da suka kasance suna bauta ko ba bayan la qawlihi ayan doguwa ce har inda Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun kasance idan aka ce musu la ilaha illallah ba din bauta da gaskiya sai Allah ya yastakbiruna sai su nuna girman kai ya ki karban abun kenan ya ki karban abu wa yaquluna sai ka ji suna cewa a inna latariku alihatina li sha'irin majnun mu yana ke nufi da haka mutumin da ka cewa ga la ilaha illallah zo ka karbe ta sai ya faɗa cikin girman kai da jiwanmu da allolinmu don wani mahaukacin mawaki ya karɓi la ila illa Allah din bai karɓe ta ba ka da su da su da dangogin da ire-iren su wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam a hadisi kuma fa manzo Allah sallallahu alaihi ce masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda misalin ka wal ilmi da ilmi masalil gaibi ƙasa wani ɓangare na ƙasan, ɓangare ne mai kyau mai dausai sai ya karɓi ruwan ina fata an gane ko fa'an batatil sai ta tsirar da tsirrai da abubuwa da gonaki da ciyayi da bishiyoyi da abin da dabbobi ke ci ba da e, e, e, bishiyoyi alkasira masu kyau wani bangare na kasan sai ya karɓi ruwa ya fidda tsiro-tsiro mai kyau wa kana min ha a jadiba ta wani bangare na wannan kasan kuma wajen ƙeƙashashe ne saura ce saura inda abu baya tsiro baya fitowa baya komai ruwan duk da cewa ya sauka amma amsa katil ma'a wani gun a jadif sai ya karbi ruwa sai ya rike ruwan fa nafa Allahu bihin nasa sai ya amfani Allah ya amfani mutane da wannan ruwan wato kwari kai wani wajen kwari ne haka kamar rafi haka sai shi kuma ya rike ruwan haka ruwan bai gangara ya tafi ba fa nafa Allahu bihin nasa sai Allah ya amfani mutane da wannan ruwan fasharibu suka zo suka yi ta sha wa saƙau suka shayar da dabbobinsu wa zara'u suka shayar da shukansu kashi na na ƙasa kenan na biyu kenan wa asaba minha ta'ifatin ukhra sai wani ɓangare na ƙasan kuma innama hiya qi'anun ita saura ce saura ce la tumsiku ma'an ba ta karɓar ruwa wala tunbitu kala'an ba ta wato fidda tsiro fakazalika masalu man faquha fi dinillahi wa nafa'ahu mis haka misalin wanda ya samu ilimin addinin musulunci ya samu ilimin addinin Allah wa nafa'ahu kuma ilimin ya amfane shi shine misali na farko ko kasar da da aka saukar da ruwa ita hai ta rike ruwan ta fidda tsirrai ta fidda ciyayi ta fidda bishiyoyi wanda dabbobi da mutane duk suke ce suka amfana to shi ne mutumin da ya fahimci addinin Allah yake da ilimin addinin musulunci kuma ilimin ya amfane shi bai ma'ana ya aiki da shi sai ya ce wa nafahu ma ba'athanillahu ko kuma abinda Allah ya aiko da shi ya amfane shi fa'alima ya koyi ilimin wa'allama kuma ya koyar da shi ya koya ya koyar wa mafalu mallam yarfa bi dhalika ra'asan da misalin ɗaya misalan kuma misalin mutumin ne da kwata kwata kwata bai ma ɗaga kai ma ya kula ilimin ma ba da saƙon manzon Allah ma ba wa lam yaqbal hudallahi kuma bai karɓi shiriyan Allah ba Allah bai ursiltu bihi wanda aka aiko ni da shi wato bi ma'ana abinda hadisi ke nuna mana misalin wanda ko kula abun bai yi ba bai ma daga kai ya kalle shi ba bi ma'ana ya rejectin kenan me manzo Allah ne yazo da shi la ilaha illallah ne ina fata an gane so misalai biyu din nan kasa haka zaka same ta idan aka yi ruwan sama aka ruwan sama zaka ga wani bangare kwari ne irin su rafuffuka rijiyoyi su abin nan inda ruwan yake taruwa yake ko dam haka ruwan ya taru ya taru shi rike ruwan yake a zo a sha a shayar da dabbobi a shayar da gonaki a yi wanki a yi wanka a shayar da lambu ko ba haka ba wani bangaren su kuma in ya rike ruwan sai ya fidda tsirrai daban-daban daban mutane su zo suna ci na dabbobi su tsira bishiyoyi su tsira tsuntsaye su yi ta ci dabbobi su yi ta ci mutane su yi ta cin irin nasu abinci wani gun kuma a bangare na wani yanki na kasan kuwa ka same su saura ce haƙo baya rurike ruwan ba tsiro da yake fita to manzo Allah ce misalin kafiri kenan wanda ga wahayi ya saukan masa annabi ya zo masa da sako amma bai ma karbi sakon ba kuma bai amfane shi ba bai ma kalli sakon ba wato bi ma'ana yayi rejecting illa ilaha illallah kenan wannan shine hujja shar'i na biyu daga alqur'ani da hadisi tambaya ta da ta ce ma dalilu shtiratul ikhlasi min alkitabi was sunna menene dalilin sharɗanta ikhlasi la ilaha illallah inna in ka karbe ta ka furta ta to a samu ikhlasi a zuciyanka kana yin aikin da la ilaha illallah din ta umurce ka tsakaninka da Allah ba don mutane ba jawab amsa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ala lillahi dinul khalis ya ce ku saurara addini na tsantsa tatacce wanda ake shi da ikhlasi shine nawa shine na Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ka bauta wa Allah kana mai tsantsanta addini a gare shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي as'adun nasi bi shafa'ati mafi jin daɗin cetona a cikin mutane in ji Allah gobe kiyama man kala la ilaha illallahu wanda yace ce la ilaha illallahu kuma khalisan min ƙalbihi yana mai tsarkake zuciyar shi ina fata an gane shine mafi jin daɗi shine mafi more ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mutane wa ya fi more zai ya fi more kowa ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda ya faɗi la ilaha illallah yana mai tsarkake zuciyarsa da menene da ita wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala lalle Allah maɗaukakin sarki harrama alan nari ya haramta ma wuta cin jikin man kala la ilaha illallahu wanda ya faɗi la ilaha illallahu yabtaghi bi zalika waje Allah yana mai neman yardan Allah wajen faɗanta da aiki da ita ba ya faɗi la ilaha illallah ba bane don riya ko don burge mutane ya faɗe ta with sincerity kuma yana aiki accordingly gwargwadon yadda ita la ilaha illallah din ta nema a aiwatar na a'a ba man kana akhiru kalamihi bane wanda ya faɗe ta a rayuwan shi yayi aiki da ita kuma with sincerity can kuma cikawa da ita daban ne eh tambaya ta ashirin da biyar tana ce ma dalilu sidki min alkitabi was sunna wato me dalilin cewa he ka gaskata la ilaha illallah kafin ta amfane ka sharadi na na kenan a sidku sharadi kusan na ina jin na biyar kenan na'am me me sharadin hujjan wannan sharadin da aka ce sai ka gaskata la ilaha illallah mala yace ga amsa daga alkur'ani da hadisi na farko daga alkur'ani kala Allah ta'ala Allah ya ce alif lamim Allah shine mafi sanin abinda waɗannan harufa suke nufi ya ce a hasiban nasu an yutraku shin mutane suna zato za mu bar su ne in ji Allah an ya amanna su ce mun yi imani kawai mun faɗi la ilaha illallahu wahum la yuftanun ba tare da an jarrabe su da fitinu da bala'ai daban-daban ba Allah ce ai walaqad fatanna alladhina min qablihim mun jarrabi al'umman musulmi da suka gabaci na yanzu mun jarrabe su da yaƙe-yaƙe da bala'ai da fitinu da makiya da haufi da tsoro da abubuwa daban-daban me yasa fala ya'lamanna Allahu alladhina Sadaku, domin Allah ya san masu gaskata la ilaha illallah din domin Allah ya san waɗanda suka faɗi la ilaha illallah din da gaskiya suna masu gaskata ta zukatansu wala ya'lamanna alkazibina kuma don Allah madaukakin sarki ya san maƙaryata. wanda dama la ilaha illallah din ba har zuci bane amma in la ilaha illallah har an gaskata ta har ta je zuciya babu wani tsoro ko bala'i ko kiyayya ko musiba ko na abun nan duk duniyan nan da za su haɗu akan musulmi ba zai taɓa janya daga addinin musuluncin nan ba jiya ina jin na buga mana misali da su ammar bin yasir ko su ammar su yasir da mahaifiyar shi sumayya da su bilal yanda aka ta'azabtar da su akan su bar la illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da sahabai jarrabawa da fitinan kafirai suka musu tsanani tsanani tsanani suka kai su makura suka yi ta kawo korafi wajen manzon Allah ya rasulallahi kai mai addu'a ne yau kawai ka ce Allah a maka kaza ya maka ka roki Allah ya halaka kafiran nan sun addabe mu sun matsa mana kakkashe mu suke kaza kaza kullum kullum hatta ya kula rasulun allazina amanu ma'ahu mata nasrullahi ko an kosa an gaji da fituna har suna ce yaushe ne nasaran Allah nema. ma kamar irin halin da muke ciki dinnan sai manzo Allah ce musu kai kai kun cika korafi kun cika complain bari in ga muku kaɗan daga cikin imanin waɗanda suka gabace ku ya ce wallahi cikin waɗanda suka gabace ku akan zo da mutum saboda ya yi imani da Allah a sanya masa zarto irin na yanka katakon nan a kansa a fara yankawa a ce za ka bar Allahn ka bi addininmu ka bi gumakanmu ko a'a yace zan bi Allah manzo Allah ya ce za a sa zartan ai ta yanka ai ta yanka sai an tsaga shi biyu wannan barin ya faɗi ta nan wannan bari ya faɗi ta nan amma bai taɓa janyewa daga addinin Allah da kuma Allah ba tace ce kungiyar da aka yi gasu waɗannan da asabul ukhdud ko wanda aka hura wuta aka bunkata ka ce wannan sarki ce duk wanda ya ce ni ne Allah shi ya yi nan wanda ya ce kuma ni ba Allah ba ne ya shiga wutan nan har ka mutane mumunin su kai layi suna shiga wutan har wata mata da ta zo tana ɗauke da goyonta za ta shiga kenan sai ta ɗan tsorata za ta ja da baya sai jaririn ya ce ki shiga mama aljanna ce ina fata an gane to saboda haka manzo Allah sai ya buga sahabansa irin waɗannan misalan ku duba irin imanin waɗanda suka gabace ku ba janyewa na fata amma nan mutum da za ka samu da tsanani ya yi tsanani ka ga ya fara canja al'amarin addini ce ka kar a ce ni dan boko haram ne aske gemu kar a ce ni kaza dan boko haram ne sai kaga ya dage wando waɗansu yan boko haram in da suka gudu suka je yake abu yayi zafi suka gudu suka dan duke suka badda kamanni share gemu ya sake wando ya rika sa kot. da kuma rawani ba wanda ya kai su zafin kai wajen sai rawani ba wanda ya isa domin ina tana rigiman maiduguri ma farkon abin da ya fara shi akan hulan kwano ne da aka yi introducing aka ce dole sai an suka ce ba za su cire rawani ba su sa hulan kwano na ɗagutu na kafurai su cire rawani ina jin farkon abin da suka fita aka dan harbe waɗansunsu aka je jana'izansu na abun nan to daga can kuma aka gudu yanzu an asken an ajiye rawani an sa troza mai jan ƙasa har an sa an sa kwat an sa abun nan kaga imanin sama sama ne sama saman to haka za ka tara amma manzo Allah ya ce ga abin da ake yi dan bakin bindiga aka nuna maza ya canja wannan kuwa zarto za a sa ana yanka ana ce za ka janye ko a ya ce ba zan janye ba za ka janye ko a sai an raba shi tsakiya ɓari na ya faɗi tambayi taɓa janyewa ba wuta aka bunka gatanin ana kallo mummunai suka yi ta shiga Allah ce والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ce muna sane da abin da suka yi wa mumunai wannan wutan da suka yi ta tura su kuma Allah ce wa ma naqamu minhum ba wani laifi suka musu ba illa an yu'minu billahi al-azizil hamid kawai laifin sun imani da Allah kawai shine Allah ubangiji ya karfafa imanin mu to Allah ya ce yana kan jarrabi mutane ne wani malami ina na shiga intanet sai na ga yayi wani lecture mai kyau ana kiran shi Abu Ishaq Al-Huwaini yayi lecture ne akan abin da ke faruwa a Misira al'umman musulmin Masara da Sisi din nan da ya hau yanda yake karkashe su da abin da yake faruwa a Gaza sai ya sa wa topic din hudu ban ya ce da ke faruwa a misira da gaza albishir ne na cin nasaran musulmi to a ciki ya ce cikin lecture ya ce idan da Allah baya yi wa mummunai irin wannan jaraban a karkashe su a jarrabe su su shiga ta nan su ne 'yan boko haram su shiga ta nan su ne 'yan alka'ida su kullata can su ne 'yan kaza kaza a yi ta kashe su nan Allah ya ce da Allah baya haka da kowane an jag ya shiga musuluncin ya ce shi musulmi ne amma yadda Allah yake wa mummunai haka zaka kowa wanda ba asalin musulmi gudu zai yi yana tsoron ma shiga musulunci ma shi ma don kar a masa me ina fata an gane yawa yace kuma da misali abun na tabbata kullum ana cin nasara kan musulmi su ba sa cin nasara da kuma saƙon annabi bai isa ba yace shi yasa wata rana wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wata rana abun ya juyo kansu wata rana ya juyo akan idan ya juyo akan mumunai ana karkashe su Allah zai tankade da rairaya ne ya fidda dukkan munafukai da masu imanin karya da masu musuluncin karya duka sai wannan bala'in ya zo ya tankade su sai ya bar tsaban musulmi su ne masu tsaya ba canji ba gudu ba ja da baya ina fata an gane to da musulunci ne kowa yake ci kullu yake cin nasara kullu shi yake cin nasara kowa zai rika shigo shi din sai ka samu duk wani dusa da wani dattima duk yana shigan musulman to haka ake malamin laccan tana da kyau kwarai da gaske da larabci fa yayi a kasidin ko a fassara shi da Hausa dai ta ta shikenan wannan ya wuce to yayi kyau to Allah ubangi ya sa mu dace wannan ita ce aya Allah ya ce wala ala fala manna Allahu alladhina sadaku Allah yana ka irin wannan bala'i ya rika shafan musulmai Allah yana jarraban sa jarraban su don Allah san waɗanne ne masu gaskiyan imani masu la ilaha illa Allah gaskiya wala manna kazibin ya san masu la ilaha illa Allah ƙarya ta ya za a yi ka gane su zaka ga sun gudu sun bar musulunci su yi disassociating kansu da musulunci gaba daya sun fita ila akhiril aya kaje suratul ankabut aya ankabut aya ta daya zuwa ta uku a hadisi kuma qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min ahadin babu wani daya daga cikin musulmi da ya shahadu wanda zai shaida Allah ilaha illallah ya babu abin bauta ga gaskiya sai Allah wa anna Muhammad bi ma'ana wanda zai shaida ya rike la ilaha illallah muhammadu rasulullah sidikan min kalbihi da gaskiya har can cikin zuciyarsa illa harramahu Allahu alan nar face sai Allah ya haramta wannan musulmin daga wuta ba wuta ba wannan musulmin ba wutan jahannama Allah ya haramtawa wuta cin naman wato kona wannan musulmin وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام حجة بيو من الله صلى الله عليه وسلم game da amsan da ya ba mutumin ƙauyen nan da ya sanar da shi dokokin musulunci waɗanne ne dokokin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani mutumin ƙauye sai ya shigo ya zo ya tarar da shi yana zaune da sahabansa ce ya rasulullahi ya manzon Allah yanzu idan na tsaye da sallah ban ƙara komai a kai ba sallan farillan kawai ba ruwana da nafila shafa'i da wuturi da raka'atanin fajir da sallan walaha da menene idan na rike farillan kawai na rike azumi kawai banda wata nafila duk inda halal take na halatta ta duk inda haram yake na haramta shi na ba da zakka kawai ba ruwana da sadaka akan zakka kawai na takaita kaina zan shiga aljanna ya rasulullah manzo Allah ce tabbas aka yace dokokin shari'a sun mun yawa ma manzo Allah amma idan na tsaye da sallan farilla kawai ya rasu rasulullah na rike ta na yi ta a lokacin da ake yin ta cikin jam'i ban kara wata nafila ba na rike azumin ramadana ban kara wani nafila ba wani sita shawwal wani abin duka da muke din nan ba rana da wannan na ajiye waɗannan duka na rike asalin farillan kawai na yi azumi shi ma na ba da zakka na yi haji sannan duk wani abin da na san halal ne na halatta shi duk abin da na san haram ne na haramta shi zan shiga aljanna ya rasulullah idan na yi restricting kaina akan waɗannan ila an kala har manzo Allah ya mutu ya ce wallahi la azidu alaiha ku duba yace wallahi ba zan ƙara sama da haka ba ba zan ƙara wata nafila ba amma wala an kusu ha ba zan tawaye farillan nan ba zan shiga aljanna ya rasulullah fa qala rasulullah sallallahu aflaha in sadaqa yace tabbas zaka shiga aljanna da mutum ya je maza Allah ya kalle shi yace wannan in dai da gaskiya yake yi to ya rabauta ya rabauta ina fata an gane duk wani abu na haram da ya san an haramta mashi fa yace ba zai yi ba duk wani abu na halal da aka halatta masa shi zai yi sannan duk sallah ba zai wasa da ita ba in ta farilla ce sai dai da sharaɗi yace ba zai iya nafila ba to dama mai ake rike mu din da muke nafilan da muke ta farilla me yake cinye su sabon ne ai shi ko yace duk wani haram ba zai aikata ba muku ai sabon ne mafi rinja ke cinyewa ya kwana sallah ya je ya cuci jama'a ya kwana sallah ya je ya yi gulma ya kwana sallah ya je ya tawaye mudu ya kwana sallah ya je ya yi zina ya kwana sallah shi dan kungiyar lewadi gashi na ya kwana sallah yana sata yana abubuwa gashi na to shi ne sabon to shi ne kawai da za a iya a haƙura da shi da ibadan da muke da an ci moriyan shi sosai da an ci moriyan shi sai a fita yanzu he ka samu kafin karfe ukun dare duk wani sa'i abunda aka yi aka dan abunda aka laluba aka samu a magariba da isha'i to wani dan yawon daren nan kawai da zai je yayi in ka ga fasadin da zai kafin ya je wa iyayen iyalan shi karfe ɗan dare zai koma ma iyalan shi duk abun da aka dan laluba aka har hada a magariba da ishan an je an zubar da shi a wani club na banza ko a wani gidan shirme da makamantansu ta ya koma ma iyalan shi can karfe ɗan dare ma mana yayi ta dukanta ma in ba wai bata mai abinci ba ko kawai gishiri bai ji ba a miya ya da ita a bace ce ta mai shayi ko kawai wai ta ta dama mai kamu shi tuwo fa ta aje masa ce kamu zai sha bayan ta yi bacci ta gaji ta zauna a kicin ta wahala da yara da kimtsa yara ta da baiwar Allah ba zai dama maka ba sai lokacin da ya ga dama da dare ko ce a lokacin za ta dama mai kamu shi kamu zai sha kawai haka za ka tara ya yawon banza yawon iskanci yawon zubar da mutunci ya daya musguna baiwar Allah makamanta bai ce mata fa zai sha kamu ta yi preparing a a lokacin da ya dawo haka za ka tara kawai ba sallan dare can ake bidirin kawai ba kiyamun laili ba wani nafin, ba wani istighfari a dawo kuma sallar asuba sai karfe tara Ka za ka tar Allah ubangiji ya rufa mana asiri menene shahid abinda muke so da wannan hadisin manzo Allah ce aflaha in sadaka in har yayi imanin da gaske ne har zuciyar shi abinda ya faɗa zai din nan bi mana ya gaskata la ilaha illallah kenan tambaya ta 26 tana cewa ma dalilu shahadati anna muhammadar rasulullah ina hujja da dalilin da aka samo cewa lallai kalman shahadanka ba za ta cika ba sai ka shaida annabi Muhammadu manzo ne na Allah ina aka samu hujja wani ne ya zo ya faɗa da ka? na? eh? na babu anan to na babu anan za 27 ko? to na babu eh barin ari wannan yawa akwai mahabba ko me dalilin da yake da da yake tabbatar da cewa lallai ita la ilaha illallah din sai ka so kalmar a zuciyanka sai ka so ta yanzu idan aka zo wani taro misali aka ce za a bude ta da national anthem ne ka san dai ka tsane ta a zuciyanka amma dole ka mike ko ba haka ba to haka ake so ka mu'amalanci la ilaha illallah hmm? kana da binta amma a can cikin zuciyanka ka tsare ta ba ce inna alhamdulillah ba rabbana kaza kaza ba yi salati ga ce national anthem sai an fara da shi ko da za a yi addu'a ma alaran mai zo ya yi addu'a pastor ya zo ya yi sai an fara da wannan in dai gwamna ne ya zo ko kuma wani shugaba to za ka ga wani dai tashin dai kar a ce bai tashi ba amma ba wai don yana son abun a zuciya haka ya dace ka mu'amalanci la illallah ka rika nuna a fili kawai kayi ne amma ban da zuciya ba ka son abun to la ilaha illallah ka inda haka kake mu'amalantanta ba za ta amfane ka ba kuma ba ta cika ba dole a samu ka mu'amalance ta a zahiri tare da cikakkiyar soyayyarta har can cikin zuciya ina fata an gane ko to sai yace qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya ridda daga cikinku ya bar addinin musuluncin nan bi ma'ana ya bar la ilaha illallahu to sawfa ya'ti atillahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum wanda Allah yake son su wa yuhibbunahu su ma suke son la ilaha illallah son Allah ai shine ka so la ilaha illallah ko to kaga ya nuna cewa lalle waɗancan da ba sa son la ilaha illallah din sun yi ridda to Allah ce ku tafi ni mai iko ne in kawo masu son la ilaha illallah waɗanda ni ma nike son su suke so na kun ga aya ta tabbatar da cewa la ilaha illallah cikin ta he kaso kalmar har zuci ta ɓangaren hadisi fa wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi yace salathun abubuwa guda uku ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi yace man kunna fihi duk waɗanda waɗannan abubuwan suka samu a tare da shi waje da bihinna halawatan imani lalle ya samu zaƙi da ɗanɗano da garɗi na imani waɗanne ne abubuwa guda uku an yakuna Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi min masu wahuma ya zamanto Allah da manzansa su zamanto su ne mafi soyuwa a gare shi sama da duk waɗanda suke ba su ba na biyu wa an yuhibbal mar'a mutum ya so mutum amma la yuhibbuhu illa lillahi ba don komai ba ne ya sa yake son shi sai dai don Allah ba don shi honorable ne. ba don shi honorable ba ne wani distinguish ne wani don mukami don wani abin nan wanda dai in ya matse shi yana gani zai samu contract in ya matse shi yana gani zai samu wajen abu abun duniya nan gaba ka so shi ne ka matse shi ne kawai don yana son Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ko mutumin nan ya tsani komawa ga kafurci ka tsani ridda da iz anqadhahu Allah bayan Allah ya kare ka daga kafurcin to ka tsane shi kama ya karahu an yi fin nari kama yanda mutum yake tsana ya ga an kama shi an jefa shi a wuta mutum yana son haka to duk wanda ya yi ridda ya janye ya bar musulunci ne ya koma kafurci tamkar ya jefa kanshi cikin wuta ne to ka tsani kafurci yanda ka tsani wuta ka so mutum kuma kar ka so shi don sai dai don yana son Allah sannan Allah da manzansa su zamanto su ne mafi soyuwa sama da duk wani a duniyan nan an samu almahabbatu ko na'am to ku sai ya zo da almawalat ma dalilin mawalat ni kuma wancan din ah, wannan naku ya zo a tambaya ta 28 ne da za ku duba wannan da na karanta yanzu da aka ce shi ya bullo a ni 28 ma'ashi <clears throat> to yanzu naku 27 shine ma dalilul muwalat ko to ni kuma shine 29 ana wa tsohon bugu kenan ba dalilul muwalati lillahi wal mu'adatu lillahi me dalilin cewa la ilaha illallah ɗinka ba za ta amfane ka ba sai ka gina soyayyanka soyayyan mutane soyayyanka ga mutane su zamanto ka gina ta ne don la ilaha illallah ɗin a samu ƙiyayyanka ga mutane ka gina ƙiyayyanka ga mutum don ya yana ƙiyayya da me da la ilaha illallah ɗin dole nan da la ilaha zai ka so mai son la illallah sosai ka ki maki illallah wannan shine alwala'u wal bara'u ina fata an gane me dalilin da ya nuna cewa la ilaha illallah ɗinka ba za ta cika ba sai ka zamo haka amsa anan qala Allahu azza wa jalla Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya ya ce, ya na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a kada ku kuskura ku riki yahudawa wan nasara da kiristoci su zama zamanto muku awliya'a masoyanku majibintan al'amuranku abokanan sirrinku da hulɗanku na can ciki domin su ba'dhum awliya'u ba'dhin su shashin su fa jibintan shashin su suke suna hada kansu against you ne wa man yatawallahum minkum duk wanda ya nuna soyayyarsa da kaunansa da jibintansu to fa innahu minhum Allah ce za a tada shi cikinsu gobe kiyama cikin su ka tashi gobe kiyama ila qaulihi har inda Allah ya ce innama waliyukum majibintan al'amuranku da za ku rike su ku nuna soyayyanku soyayyanku da ƙaunanku a gare su shine Allahu wa rasuluhu na amanu su ne kai za ku nuna soyayyanku a gare su yes ba yahude da kirista akwai limitation akwai inda Allah ce ga inda na yadda maka kai hulɗa da shi ka mu'amala da shi amma ka yi mu'amala da shi ta aƙida ka fifita shi sama da ka sama da mai son Allah sama da mai son manzon Allah sama da mai son alkur'ani bayan shi bai son ƙur'ani bai son manzon Allah bai son Allah kullum mazagin Allah da manzon san yake yi ka zo ka fifita san shi sama da musulmi har ka bashi ƙuri'a har ka ce kai ka amince a wajen zaɓe kullum mutum bai san hatsarin zaɓen ba ala kiran shi alwalayatul kubra wato inda ake nuna soyayya ta ƙurewa shine wajen wane ne zaka so ya shugabance ka idan ka ce ga ƙuri'a ta kai na zaɓa in ka bashi ka to da sojojin ƙasan nan da air force da navy da Eh, police da ss da bindigogin nan gaba ɗaya da igwa da amurka da su bom da rijiyoyin man nan gaba su gashi ogana damka maka kanina ma yana sojan in kaga dama kana da fawa ka kore shi gobe na ma yana ciki duk na damka maka fawa ka kore shi ka ɗauki wanda ka so ka kori wanda ka so don allah duk ga bindigogin ni zan je in bacci da iyalina na damka maka eh, zan je in bacci na In koma gida in zauna na damka maka duk waɗannan abubuwan mutum ɗari biyar ɗin da ake bashi aiko dubu biyar ko ɗan miliyan ɗin da ake bashi wai ya ci amfani shi ya jefa duk waɗancan abubuwan ne ya bayar yana na yana kallon dubu ɗari da aka bashi idan aka ce shi chief na armed forces ne to zai iya tattara duk ya ce ya sallame su ka bashi wannan fawon ne duk ya sallame su kuma yaje ya ce ya ɗauki nashi zalla baka isa ba kamar yanzu ba wanda isa yi magana sai dai ihu a banza irin ihun injin niƙa kaji tana ƙara kana in ka leka kaga ga ba laushi magarin Yama ku duba indiya a ce kamar kaduna mutum goma sha biyar a indiya musulmi biyu eh dai kai to me kai daga baya ministoci na musulmi na eh conference abun nan da aka yi musulmi na kaza dari kaza kaza su dari uku su kaza kaza ta waye ya jawo shi ya bashi duk ka bashi wannan yana da fa kai ka bashi ai mu ba a mana project har yau ba a mana titi ba rabon su fi na namu wa ya dauko shi ya bashin kace na baka rijiyar man kai da ita inda to yayi yanda yake so din zo kana surutu ya ki yayi titin ku ya ki yayi abun nan ya malala muku kai kace na baka rijiyar man kai yanda ka ga dama to ya yi ɗin ka zo kana ihu eh, ba ka ci indomi ba shekara hudu da suka wuce ba an baka jincen shekara hudu da yake ba wanda wanda za ka hau ‘ya'yanka su hau jikokinka su hau shikenan sai ka gara ta a wannan ramukan ƙauyenku kenan to shine wannan hatsari ne a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal lazina amanu duk ana nuna mana gina soyayya gina soyayya ka gina ta akan wanda yake son Allah da manzonka da ƙur'aninka lace ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhizu a kar ka ɗauki uban da ya haife kama. Ba shi ne ƙarshen ƙauna ba da so ko mahaifinka ko to Allah ce in shi kafuri ne kar ma ka matso da shi kar ka so shi la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum da yan uwanku na jini karshen dangantaka a ce yana ne kanina ne to Allah ce matukan babanka da kaninka ko wanka ko dan da ka haifa din nan Allah ce kada ku yadda ku rike su auliya a wai majibintan al'amuran ku. ku miƙa musu su su jibinci al'amuran kuwa ku ku zauna kada ku yadda ku yi haka when inistahabbul kufa alal iman a lokacin da su suka ce su kafurcin suka fifita so sama da imani da Allah Allah ce kada ku matso da su ko da babanka ne ko da babanka ne wa qala Allah ta'ala Allah ya sake ce la tajidu qauman yu'minuna billahi ba za ka taɓa Allah ya ce annabi sallallahu ba za ka taɓa samun mutanen da yu'minuna billahi suke imani da Allah in dai imanin su na gaskiya ne wal yawmil akhiri ba za ka taɓa samun mutanen da suke imani da gobe kiyama sun san za su mutu a tada su hisabi a gaban Allah to nan mutanen ba za ka taba samun su yiwa duna man Allah wa rasulahu suna miƙa soyayyansu da ƙaunansu da al'amuransu a hannayen wanda suka hada Allah suka kafurce wa Allah da manzonsa sai dai in ba mumunan bane jabun mumini kenan shine wanda zai mika dukkan al'amuran shi waya mika ragamar jibintan al'amuransa a hannun kafiri a hannun kafiri ka je cikin suratul mujadala kad sami Allahu ayata ashirin da 22 ka kara duba fassaran ayan da turanci watakila nayi kuskure ne saboda watakila wata jam'iyya nake goyon ba, ka je ka duba Allah ne ya faɗa karara wa ta'ala ga wata ayan ma in kara maka ayoyi biyar Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la tattakhizu aduwi kada ku yadda ku rike makina waye makiyin Allah shine kafiri wanda yake imani da Allah yake imani da alkur'ani da maganan Allah kar ku rike makina wa aduwakum kuma makiyinku don tunda shi makina ne kai kana so na to shi ma makiyinka ne ai makiyin maso a ah, menene masoyin makiyin ka shi ma ka ne to Allah ce su makiyana ne ko kuma masoyana ne to dole tunda ni makiyinsu ne ku kuma masoyana su kuma din fa ba za su so ku ba to kada ku yadda ku rike irin waɗannan mutane su zaman zamanto auliya'a majibintan al'amuran ku. ka bashi ka ce na damƙa maka ragamar rayuwata ka tafiyar mun da ita kai ne security na kai ne komai in za mu yi gasan ƙur'ani da Allah za mu zo ka taimaka maƙin ƙur'ani ne in za mu je haji kar a mana tsada a sauƙaƙa mana maƙin aikin hajin ne ina fata an gane eh, in muka nemi filin gina masallaci da Allah ka bamu maƙi masallacin ne ko na shi mai ke da in zai samu amma ka zo wai ka damka masa duk ran da ka zo neman filin gina masallaci ya baka ka je ka duba suratul mumtahina aya ta ɗaya zuwa ta sha uku har ƙarshen suran wa ghairu zalika min al-ayati da makamantansu inda Allah yace kawai ka nuna kafiri ka zaɓi kafiri sai inda misali musulmi sune ne 10% kafirin kuma 90% to nan ko kun fito ko ba ku fito ma ba dole kafiri ne zai ci to sai Allah a nan ya ce ku haɗa kai ku zaɓi baki-bakin ku bar kirin ɗin ina fata an gane ko shine illa an tattaku minhum tuqa ina fata an gane ko illa an tattaku minhum tuqa yawa aka zo ba yahudi ne zai tsaya da kirista har ka zaɓi kirista domin allah ce latajidan na ashaddan nasi adawatan lilladina amanun ladina ashraku alyahuda ko walladina ashraku wa latajidan na akrabahum mawaddata lilladina amanun ladina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun haka zaka samu to idan aka wayin in su aka ga wannan baki kirin ne wannan baki baki kace a da zabi dan baki bakin watakila zai yi fari fari nan gaba <coughs> to shine amma ta ya za a yi ku ne 70 ko 80 din he ku ce wai a zabi wancan dukkan ku babu wanda za ku fitar shine ina fata an gane ko eh, za a ce yau ina jin da magana siyasa ta kusa kaga wannan musulmi ne zai fara jin haushin ka ga yanzu haka ka bata mai wani abun da zai samu je a haka ina fata an gane ko wannan su ne hujjojin sai naku na nawa sai na nawa ne nawa ya rikice fa sai wanne ne ma'amma ma'ana ma dalilu شهادة anna muhammadan to ya kamata a mu tashi a dalilu zakat ya fi eh bari mu gama mu tashi dalilu zakat ko idan muka yi shahadatu anna muhammadan rasulullah sai me sai as-salat to bari mu gama ma dalilu shahadati anna muhammadan ko rasulullah ina dalili da hujjan da yake cewa la ilaha illallah dinka ba zai cika ba imaninka ba zai cika ba musuluncinka ba zai cika ba sai ka shaida annabi muhammadu manzo na Allah ne ina hujjan haka alkur'ani Allah ne ya faɗa ko wani malami ne ya zauna ya shirya mala ya jawab qaulullahi ta'ala Allah ya ce laqad manna Allahu lalle Allah yayi baiwa ko yayi ni'ima alal mu'minina ga mumunai iz ba'atha fihim rasulan lokacin da ya aiko manzo daga cikin su min anfusihim manzo ma daga cikin su yake ya aika manzo cikin su manzon shi ma daga cikin su ya fito da aka aika din me yake musu yatlu alaihim ayatihi don karanta musu ayoyin Allah wayu zakihim yana tsarkake zukatansu daga shirka da munafurci da kafurci wa yu'allimuhumul kitaba yana sanar da su littafin Allah wal hikmata da sunnan shi manzon Allah din Imam Shafi yana ce duk inda kaga an ce alkitabu wal hikmatu alkitabu qur'ani ake nufi al hikmatu sunnan manzon Allah ake nufi ku duba Allah ce bai taba yi wa mumunai baiwa ba irin aiko manzon Allah sallallahu me yake musu me baiwar kullu yana karanta musu littafin Allah shine kawai in Allah ya baka musulunci na ya baka duk wata ni'ima ba ni'imar da Allah ya shi yace wa raditu al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al islam dina ni'iman nan shine kawai musulunci da aka baka wani yana gani ni'ima ya ya sa hannu a aljihu ya ji kwabo shine Allah ya masa ni'ima ina fata an gane ko shi yasa ka ga irin wannan bai damu ma ya koyi sallah ba da addinin kwabon nan kawai ya sa a gaba ya zai ya samu har ya bata rayuwar shi gaba ɗaya bai san yadda yake karatun kura bai san yadda yake sallah ba bai san yadda yake ibada ba bai san komai na musuluncin ba amma shi kuma Allah ya nuna abinda kake bi din nan fa kwabon nan ba shi bane musuluncin nan ka san shi da imani nan shine ni'ima domin shi da shi za a yi baje kolin lahira kawai ran da mutu ya mutu ya bar kudin anan ya bar duk wata riga ya bar wani gida ya bar mota harkar lahira kuma addini nan ne kike ce kawai shi yasa aka ce maliki yaumiddin mamallakin ranar nuna addini shi yasa kana shiga kabari kawai kafin ana zuba kasa akan ka mala'ika man rabbuka kawai tashi kai bayani man nabiyuka tashi kai bayani sunna manzon Allah inda ka rayu wa ma dinuka wani addini ka mutu a yahudiya ko Kiristiyaniti ko budaism ko menene tashi ka wani bayani a wani irin addini ka rayu kabai babu wani ya kongilan na ya kudin na ma'a'a marrabbuka yawa kana diro duniyan shi ma kawai kiran sallah za a maka a kunne ka san faga abinda ya kawo ka kawai shine hudu ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a kira sallah kawai ce an gama yi wa jariri hudu ba kawai ka san ga abin da ya kawo ka kai hayya alal salati hayya alal falahi ne kawai yawa kana shiga kabari kuma man rabbuka man nabiyuka kawai wa ma hadha nabiyyu mana bayanin annabi shi shikenan an gama a lahira kawai daga nan ne mutum zai fara gane kuransa don duka za a yi wa mutum da guduma guduma ta karfe in ji manzo Allah ko ba haka ba fi sabilillahi kaga ashe karfin ba ba, karfin duniya bane aka samu shi irin na ajakuta karfin irin na lahira ne mai dukan kuma ba mutum ba ne mala'ika ne kasan lalle za a za a dafu yawa karfe mulmulalle ba irin na duniya ba fa irin karfen lahira Allah ne san inda yake ka gani tunda aka ce maka karfin a wutan na maza a dauko shi ai bainar kewa kenan mai dukan mala'ika ne gara ma in wani ƙato ne watakila shi zaka ce abin mala'ika ne mala'ika ne Allah uban ya rufa mana mutum yayi wani ihu in ji manzo Allah ce duk wata halitta tana jin ihun banda mutum da aljani don baka da amsa man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ba an gama kawai Allah uban ya rufa mana asiri aya ta biyu Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko lallai manzo ya zo muku daga kanku daga cikinku azizun alaihi ma anittum wanda baya son abin da zai wahalce ku harisun alaikum mai kwaɗayin alkhairi ne a gare ku shi wannan manzon bil mu'minina ra'ufur rahim ko mai rahama ne mai rangwame ne ga mumunai kaga amsa laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa qawlu ta'ala la ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ko imma mutane sun musa cewa kai ba manzon sa bane to wallahu ya'lamu shi Allah ya san kai manzon sa ne je ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam to zamu dakata anan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah ubangiji yayi albarka ga abin da muka karanta ina jin